roƙon maraya ina roƙon maraya a gidana amma fitinar shi nema take tafi ƙarfina domin kullum sai na zane shi kuma an ce ba a son dukan maraya me ya kamata in yi mishi malam wato ana sakaci wajen rukon maraya yadda ka za ka yi maɗanka ɗari bisa ɗari haka za ka yi masa ka tarbiyyantar da shi ka ilimantar da shi ka kwaɓe shi ka shiryar da shi ka ja shi a jiki ka nuna masa ƙauna ka nuna masa soyayya ka mai da shi uba duk abin da uba yake wa kai masa kakka ware shi domin baka masa tarbiyya baka kwabarsa baka shiryar da shi baka masa shawara kuma duka kaɗai ba zai shirya jawo shi a jiki mayar da shi ɗanka dinga zama kana hira da shi kana jin damuwarsa ni ban yadda duka kaɗai zai maganin matsala ba ina kai duka ƙarshe ne can ƙarshe nake kai shi akwai matakai goma sha uku to duka shi ne na sha uku kuma ni Allah ya taimake ni bana kaiwa na sha uku daga ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka mun daidaita da yaro saboda haka dabaru ne suna na a cikin babin tarbiyya an ka duba littafin a tarbiyya islamiyya ya kawo dabarun da za ka bi ka ɗora ɗanka akan hanya ba tare da ka ke shi ko kaya a'a na farko ma cusa masa ƙaunarka ya ji yana son ka yana ƙaunar ka yana baya son ma ya saba maka wannan ya fi ma yaro kama yi fushi sai kaga ya damu sai damu tarbiyya da soyayya ta fi tarbiyya da fusatarwa da duka da mangari da zagi da naushi da rankwashi ka ja yaranka a jiki ku dinga zama kuna hira kamar da shi kama aboki amma zazzara ido da korai yaro shi yake sa ya je ɗauko wasu abubuwa ba irin naka ba da kyaututtuka da, kwaɗaitarwa da kisoshi da labarai duk waɗannan suna kwantar da yaro hankali ya ji cewa babansa yana sansa sama kuma yanzu a zamanin nan da ake ta ta soyayya kai ma sai ka shiga ka nuna yaro soyayya ko da haka ni shawarar da zan baka kenan ka zauna da yaron nan ka ji me yake damunsa ka ja hankalinsa ka dinga tafiya da shi wasu gurare yana barin gida wata ranka ce zo ka raka ni kasuwa zo mu tafi wajen karatu yau ka dinga jansa a jiki har ya saba da kai amma duk abin da za ka yi masa wanda ba na mugunta ba ba na cin zali ba na tarbiyya ne ul islahum lahum khair Allah ya ce ku kyautata musu wannan yana cikin abin da aka yarda da shi malam ina yi maka fatan alheri Allah ya sa ka gama da duniya lafiya malam dan Allah ina da tambaya da ni da mijina mun yi yarjejeniya akan tsarin iyali na yarda kuma shi ma ya yarda amma malam wai sai ya ce sai dai mu yi azulu bai yarda da asibiti ba kuma ni ba na jin daɗin haka ya ce shi ne yake da ikon ya yi yadda yake so da ni don allah malam idan na ƙi yarda na yi laifi ko dole na yarda abinda kashe shi za a yi allah ji kan iyayenka to na farko dai kun ga dama kun yi ittifaki ke da shi a dakatar ko a jinkirta haihuwa ko dama kuma inda ake samun saɓani tsakanin miji da mata wajen ko dai mijin yana son a ci gaba da haihuwa mata tana son a dakata ko mata tana son a dakata mijin yana son a ci gaba ko yana son a ci gaba ita ma tana son a ci gaba to wannan ba matsala yanzu ke da shi matsala inda ta taso duk kun yadda ku dakatar da haihuwa kun ga ba matsala a ciki ka yadda a dakata ta yadda a dakata hanyar dakata wacce kuka samu saɓani shi yana ga hanyar da ya fi aminta da ita shine hanyar azulu ke kuma hanyar da kika fi yadda da ita shine a je asibiti a sha magunguna to yanzu a hanyar ce ke kuma sai kike ganin zaki cutu ta ɓangaren azulu kina cutuwa shi kuma yana ga a'a ba zai bi hanyar magani ba ya fi gamsuwa da hanyar azulu kun ga yanzu ba ku da saɓani akan a dakatar da haihuwa saɓaninku akan hanyar da za a dakatar da ita ne shi sai ya zaɓi azalu azalu nan kuma tsohuwar hanya ce don ita ake a zamanin annabi alaihi salatu wassalam kunna azilu wal qur'anu yanzilu walau kana shay'un yunha anhu lanahana anhu alquran jabir dan abdullahi yace mun kasance muna azalu qur'ani yana sauka da yana cin abin da za a hana da qur'ani ya sauka ya hana mu so da albani a cikin adabu zifaf ya kawo cewa tarkul azalu aula ya halatta a yi azala amma barinsa shi ya fi barinsa shi ya fi yanzu wani ya ba da rata haihuwa shi da matarsa wai su ba da rata shekara uku sai suka yi ta shan magani suka ba da rata shekara uku to da ta samu ciki sai kuma ta haifi yaya uku wato shi al'amarin Allah al'amarin Allah fa da yake shi sa wani ya ce ya rasulallah za mu yi azalu ya ce ku yi azalinku amma ku sani ba za ku takaita yawan adadin mutanen da Allah ya kaddara za su shigo duniya su ci abinci su sha ruwa ba guje ku yi azalinku amma adadin da Allah ya rubuto a lauhul mafuzu za su shigo duniya sai sun shigo wani abun mamaki wata ta ce wallahi malam sai da aka min allura aka tsaga jikina aka sa wannan abin ta ce wallahi malam sai ga ciki duka ukun sun yi sai ga ciki na ce ikon Allah kenan wayan zai azaya da cikin na ce kai kuka taba cikin nan za ku zama hatsari tunda kun yi kokarin ku hana shi shigowa kun toshe masa duk hanyar da zai shigo kuma ya shigo wata ma abin mamaki fa ta aka ɗaure sai ta samu ciki a gefen mahaifar likita suka ce sun yi mamaki cikin ba a cikin mahaifar yake ba a gefe ya fito ko a buɗe a saka shi ko kuma ya bullo ta wani guri wani abin jarabawa ce amma tun da ba kwa so kuma an yarda kai riko da sababi ku dakata mu ba mu hana ku ku dakata ba yanzu matsalar sai ku je ku tattauna ke da shi ku ga yadda za ku rawar wannan matsalar ita kanta azalin akwai kala-kala da ake yi wacce ba za a cutun ba da ya yadda mijin naki kun zauna sai ku tattauna akan hanyar da za a ba a yi azalin ba tare da kina cutuwa ba mutumin da ya ƙone a ƙafa idan zai yi wankan tsarki malam shafa zai yi ko ya wanke a'a in likita ya ce kakka sa ruwa to sai ka mai da ƙafa gefe ko ka sa leda in an ce kar ta taɓa ruwa sai ka sa leda da salatif na taɓa samun wani rauni a ƙafa haka na dinga yi sai in sa leda sai in sa salatif sai in kewaye shi so haka lokacin da ka zuba ruwa iya gurin dama rufe yake da leda kaga in ka gama wankanka sai ka buɗe ledar gefen kuma da bai samu ruwan ba sai ka shashafa kaga kalas ka wanke inda zai wanku ka shafa inda zai shafu wannan ya fi sauki wanda ya ce malam ah, dan uwana ne ya rasu yau kwana sha uku akwai wata sadaka da zan yi wacce za ta riske shi kuma bai yi aure ba na ɗauki wasu abubuwa a kayansa kafin a raba gado yan uwana sun ce sun bar min ya halatta ko kuma sai an raba gado da su malam ah, na gode to na farko dai allah ya ji kansa inda bai aure ba ka gaba wanda zai dinga masa addu'a sai kai aw waladin salihin ya da'ul to shi bai ba waladin salihin ya da'u lahu ba shine amfanin da ake cewa ku yi aure da wuri ku yi aure da wuri ka yi aure da wuri ka ajada ko kwaya ɗaya ne kuma kai masa tarbiya kai masa addu'a in ya wuce a ce ya dan malam Allah sarki Allah ya ka kaji Allah ma albarka ya ji kan malam mudi amma kai ba ka da kowa in ka tafi ka tafi kenan sai na mun tashi addu'a mu hada da kai mu ce Allah ji kan musulmi baki daya to sai ka shigo ta nan to da ka dan uwanka zaka iya yi masa addu'a zaka iya yin wani abu da sunansa kuma zai riske shi nan muhalli ne na sabani malamai wasu suna ga cewa wanda zai maka aiki kai tsaye ka samu ladan sai ɗanka shek albani yake da wannan ra'ayin amma ya saba wasu malaman kamar shekul isra ibn taimiyya yana ga aiki na ni na yi abuna mallaki na ne zan iya baka kamar yadda ake rabon alhaki da lada alkiyama haka ana ɗaukan ladan wani aba wani a dauki alhaki wani aba wani alkiyama sai a ce sai wanda kai a hadisin muflis hadisin muflis man ya ce yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama haza wa kala mala haza wa daraba haza wa qazafa haza fa yu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu min qabla an yuqda ma alai ukhiza min qatayahu fa turiha alai summa duriha fin annabi alaihi salatu wassalam ya ranar alkiyama ka kiyayi kanka ka zo cikin fallasassu fallasashe yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi komai daidai amma ya daki wancan ya ci mutuncin wancan ya ma wancan kazafi ya yi gulman wancan ya ci naman wancan duk ai tara alhaki mala sai a zo a fara baje kolin aikinsa mai kyau kai me ma ɗauki sallah kai me ma ɗauki zakka kai me maka ɗauki salatin da yawa annabi kai fa ɗauki istighfarinsa kai fa ɗauki hailalarsa sai an ƙarar da aikinsa kaf abinda kawai ba za a ɗauka ba shine imanin da yawa Allah imaninsa da Allah wannan ba za ta taɓa masa shi ba amma duk wani aiki da mutum sai an tsiya tashi a lahira ga layi bai kare ba to a rigimar take kai me yama ya cuce ni kai ba abin da zaka biya tunda yau babu dinari babu dirham sai a ce kawo alhakinka kai a ɗora masa kawo alhakinka kai a daura masa to kaga a lahira ana ciniki da hasana da sayya'a to da ce hasana da sayya'a ta me ita ce idan ya ba da ita ga wani ta bayu haka shekul islam yana da ra'ayin in aka baka hasana ta bayu mai ita ya ce wannan salatin da nai ko wannan sadakar da nai ko rijiyar nan da nai na yi ta ne sadaka da wakafi ga dukkan musulmi ya samu lada za ka iya kanka wakafi yi wakafi ba ake ba ne na alheri sai na ce na gina rijiya duk mai zuwa masallacin nan sallah na sa shi a cikin wakafi ya samu lada wakafi ga dukkan musulmi kenan za ka iya wakafi ga babanka ko ga babanka ko ga ɗan uwanka ko ga musulmi ka ce ka yi wakafi duk samu lada saboda haka wannan ra'ayin ya fi ƙarfi cewa za ka iya wani aikin alheri musamman kuma abin da yake muta'addi ba aikin da ya shafe ka ba aikin da kai shi ba a jikinka ba kamar rijiya masallaci asibiti makaranta labirare sadaka kyauta ka ce allah ya kai ma ɗan uwanka ladan mara da Allah ina neman fatawa irin kuɗin nan da ake biyo mutane a asibitin gwamnati ya zama dole a biya musamman ma idan majiyacinka ya mutu malam sai mun biya kowa tun da mu ma wani haƙƙin namu yana makalewa a wajensu a kara makalla in dai ka kai ɗan uwanka asibiti bisa yarjejeniya za ku biya kaza kuma an yi masa maganin ko an masa aikin ya rasu in dai ba su asibiti ne suka ce sun yafe muku ba ku biya su kawai don ku kubutar da ɗan uwanku bisa abin da kuka ɗauka ku biya su wani asibitin za ka ga su sai su ce su rage muku rabi tunda kuma kun yi asarar dan uwa wani kuma su ce sun yafe muku wani kuma su ce wallahi su ma asibitin su ma suna biyan haraji likitocin nan duka biyan su ake asibiti ne private saboda haka sai kun biya akwai ma inda aka rike gawar suka rike gawar suka ce ba za a ɗauka ba sai an biya sai kuma da aka je aka tattaro kuɗin kuma ga ga takarda a rubuce cewa sun sa hannu akan awa dan uwansa aikin nan kuma an yi mutuwa ku dama ba hannunsu take ba ko an yi ko ba mutum zai iya mutuwa kaga ba za ka ce ai tunda ya mutu ba kai ko ba za ka yi to me na likita a cikin mutuwa me nasa a cikin dai ba shi ya ganganci ya kashe shi ba ya yi kokari da ya ceto ransa ko sai ya zama kuma Allah ya ɗauki ransa a hannunsa kaga ai ba wani abu ya maka na ganganci da za ka iya biyan sa haƙƙinsa ba sai ka biya shi haƙƙinsa ya yi aikinsa na likita ya yi ƙoƙari ya ceto ɗan uwanka ya yi ƙoƙari ya masa aiki ya yi iya abin da zai iya abin da ya fi ƙarfinsa saboda shi dama baka kashi asibiti don a hana shi mutuwa ba a kawo shi ne don a masa magani daga cikin maganin ko ba a rubuta cewa wannan asibitin an zo ba a mutuwa ba balaka ka ce tun da ya mutu ba zan biya ba babu asibitin da ba a mutuwa a duniya asibitin da ya fi ko'ina tsada ya fi ko'ina likitoci ya fi ko'ina kayan aiki an je ciki an mutu wani gaba ɗaya ma ɗauke shi aka yi daga najeriya aka kai shi inda ya fi ko'ina asibiti ya fi ko'ina tsada kuma aka dawo da gawarsa yadda za ka gane mutuwa ba inda ba ta zuwa ba ta da boda ba ta neman biza karama kanna ko'ina kashe ka sai ta bi ka na ji wata fatawa da na ji akan cewa wanda ya siffanta matarsa da mahaifiyarsa matar ta haramta a gare shi ya dangana ga yaya ya siffanta ta shi ake kira zihari zihari shine mutum ya kamanta matarsa ko wani shashi nata da babarsa to wannan ta haramta a gare shi ya mu'amala aure da ita har sai ya yi kafara da in kai hakan a zamanin jahiliya aure ya mutu kenan har abada saboda abu ne halal da abu haram sai ka kamanta su kaga ai rena uwa ne da cin mutuncin uwa matarka da ya halatta ku kwanta da ita sai kuma ka kamanta ta da babarka da ya haramta gare ka to wannan ne abu mai nauyi aka hana in kayi kuma sai kayi kafara ta zihari amma sai ya zama kamar su ɗaya ne a zahiri kowa ma ya gani zai ce da babaka da matarka wallahi kamar su ɗaya sai kai ma ka faɗa wannan ai ka faɗa abin da yake a zahiri ne kowa ma yana faɗa halin su daya ka baki cika wallahi halin ki iri ɗaya da na mahaifiyata kuma dama mai hakuri ce mahaifiyarka ita ma mai hakuri ce ko fuskar su iri ɗaya ko kamannin su iri ɗaya ta wannan fuskar ce zahiri ta wannan ba za a kira shi zihari ba amma in ba haka ba to mutum ya fada babin zihari kuma yanzu yan boko da yawa suna fadawa zihari ba su shina ba da ka ji matarsa to ƙara ita matarka ta ce maka dadi ta ce maka yaya duk wannan ita tunda da ta ba zihari amma kai ka kalle ta ka ce mommy ko gara ma sista za a iya cewa sista in islam za a iya cewa yar uwa a musulunci amma ka siffanta ta da wani suna wanda an san baya ɗaukan wacce mace sai wacce ta haramta a gare ka ko ka ce mata yarka wannan yana da hatsari yana da hatsari amma yanzu mafiya za ka ga mata suna cewa mijinsu dadi dadi gani to ke kin ce daji ke ba zihari a kanki amma shi ya sai ya ce miki ummi tambaya nan shine idan mutum ya halar ya halarta matarsa ya yi kamanceceniya shine duk tambaya ɗaya ce ne wannan sai an zo babin zihari zaka ji abin mun yi karatu a babun zihari wajen kaset takwas ƙarƙashin ayan suratul eh, mujadala akwai wani gidan rediyo sunna rediyo da aka bude to ɗazu wanda ya bude gidan rediyon sunna ɗin ya zo nan a sanata ne a ƙasar benin ya kawo min ziyara darus sunna kuma ya ba su izini su dinga sa karatun nan da muke yi a cikin gidan rediyon to shine muka ga ya kamata mu faɗa akwai 104.1 ne 104.1 shine ake kama gidan rediyon s, radio yana nufin sunna radio saboda nan da aka zo za a yi rijista da suka ji kalmar sunna din sai suka ce ba a san kalmar musulunci ta dinga fito a ce wani to sai aka mai ta s radio amma ya gaya mun ya ce ya zo ya ga duk suna ta sa shirme da sauransu sai aka ce wai ai dokar ce haka in kace za ka yi musulunci ce to a hankali su dinga tacewa suna ragewa suna ragewa suna mayar da ya ce zai turo mana ma ma'aikatan mu ba su shawara yadda za a dinga na ce Kano kam inda ba addini kake ba mu ba ma saurari yanzu gidan rediyon nan sun yawa sun yi tili sun fa ashirin a Kano so in ba sunna kake wa mu ba ma saurari inda bai za mu saurara amma ana sa sunna yi mu dinga ji ana sa malaman sunna suna karatu sai mu dinga ji kuma ma muna da tallace mu kai ciki amma ba a sa ba a sa sunna ba a sa malaman sunna ba a yada addini da shi in muka zo gurin ma mu wuce shi shine kuma yanzu ga sunan da yawa amma ba sunna kake ba wasu suna yi da da kuɗin mu fa muka tara dubu ɗari hudu wanda suka je lacca sun sani ranar da aka yi sunna sak a gadon kaya laccar da ne ta farko malam jafar ya ta'aliki sunna sak sunanta ina jin 2004 ne ko 5 tsakanin wannan shekarar da ko 4 ko 5 aka yi ta a gadon kaya sunna sak bid'a samu to a gurin an nemi taimako cewa za a fara sa karatuttukan irin waɗannan laccocin a gidajen rediyo muka tara 440 muka tafi gidan rediyon kano muka ce ga kuɗinmu a hannu ga laccocin ma aka ce ina tafi ku ba mu guji ba za a sa ba Dafa kuɗinmu suka ce eh da kuɗin naku ba za a sa ba mala a shekarar sai aka buɗe freedom radio ya suka ce ku kawo wani a sa muku kyauta a sa mana ke suka ce mu ma ba ku filaye kai ku zo ku yi tawa'azi aka bani kundin tarihi wannan sai ya ƙara ɗaukaka gidan rediyo a lokaci din da ake sa malaman sunna za ga rediyon da take sa malaman sunna ta fi ɗaukaka ta fi burin ƙasa ta fi albarka ta fi arziki saboda ana koyar da alƙur'ani da sunnar manzan Allah sai ka ga Allah ɗaukaka rediyon amma wanda suka ce ba za su samu ba yanzu masu samu wasu kyauta ma suke samu kakka sa malaman suna wani zai sa su kyauta ji ana da Allah mala akwai sabon wa'azi a saka a ce da kuɗi su ce a kyauta kyauta ta wannan wata ɗaliba ce ta ce min ita ɗaliba ta ce a tun makarantar saƙafatul islam kun san maganan nan da ɗaliban nan take kuwa tana maganan 1988-89 kaiwa ka san sakafa a akwai wata a nan fage sakafa ta unguwar adakawa ni ne headmaster makaranta to shine ta ce ba haka malam ni ɗalibar ka ce ta makarantar sakafatul islam wacce take a gwammaja layin tagwayen gida adakawa ce yanzu tana aure a nan fage tunda kake limanci a masallacin nan nake taso so rubuto maka takarda in gaishe ka tare da yi maka addu'a da kuma neman a yi wa yarana da mai gidana addu'a Allah ya miki albarka ya yi mijinki albarka ya yi wa 'ya'yanki albarka ta ce tana da ɗa da ba shi da saurin fahimta tana so a yi masa addu'a Allah ya ska ya zama mai fahimta da kun ga yanzu da alheri kai wa mutum amma bai manta ba shekara nawa kenan talatin da nawa talatin da biyar 35 kenan ko gani lokacin to ina hidi e master a wannan makarantar to Allah ya albarka Allah ya samu dace Allah ya karba ayyukan ya gafarta zunubanmu